kunna ba kunna abin gannan nan kasa nan kasa ba shi ba da waga da kasa mace funga yanan kasa وتوكل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka sun daga malamanmu zuwa ga alaramominmu da 'yan agajinmu da 'yan jarida kib radio social media uwayenmu mata da sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna yi Allah godiya su wa ta'ala da ya ba mu ikon sake haduwa yau muna ashirin ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda yayi daidai da yau muna biyu ga watan biyar miladiya shekara 2021 muna fata Allah shi muna jagora yan uwa musulmi kada ku manta azumi dai an ci biyu cikin uku insha Allah yanzu abin da rage muna in an kai yau goma ko tara goman ƙarshe suna da mahimmanci musulmi ya ribace su wanda daren yau shi a daren 21 kenan wa'yan kwanaki guda goma sun ka rage suna da albarka kwarai suna daraja mai ɗimbin yawa duk musulmi ana son ya kama jiki ya ribace su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma ƙashe suka zo manzan allah ya ɗaure maɗaurinsa yana raya garensa yana tada iyalinsa abinda aka magana a anan shine yana shiga itikafi idan mutum ya shiga itikafi ba magana kwana da mata sannan kullum cikin dare tashi yake yana bauta Allah yana sallolin dare yana yin karatun ƙur'ani, yana yin addu'o'i yana yin abkaru cikin dare sai sai ta waye daga nan har goma kashi su kare sannan bayan haka annabi na yawan kyauta da yawan alheri idan waɗannan goma suka zo domin cikin waɗannan kwanaki guda goma akwai wani dare da ake kira daren lalatul ƙadiri shi wannan daren dare na wanda Allah bai taɓa yin wani dare mai daraja iri ne ba dare ne wanda Allah na raba arzikin shekara ciki idan aka ce arzikin shekara ana nihin Allah yana budget wane ya ce makka wane ya sabon gida wane ya sabon mota wanta ta yi aure wanda ta yi makka ga shi nan Allah na raba arziki cikin wannan dare na shekara gaba ɗaya daga nan na wani in Allah ya raba ya bashi ya yi arziki cikin har rayuwa ta sannan cikin wannan daren Allah yana raba gafara za a raba gafara yadda kasan ana bananza wani a gafarta mai wani a bashi aljanna za a dinga rabon arziki cikin wannan daren har su ya ta waye sai alfiri yake to saboda haka aka san mutane su kama jikinsu ga wannan daren ku ɗauke da mahimmanci ku daina kwana cikin dare ga kudu bukasauci masu yawa wallahi lokaci ya taho kasuwa ce za ka ci ta watse idan mutum ya ya umfani da wani lokacin ya riba ta in mutum kuma ya bari ya wuce kuma shi kenan sai baɗi sai mai yawancin rai saboda ka babin shawara gare mu baki ɗaya ko iyaye mata ku kama jikin ku ribanci wannan daren wa'annan kwanakin guda goma da gaskiya abin zai taimaka maka ka samu wani daren fanta da wuri in haka musallar tarawihi ka ce abinci ka samu riyar kwanta da wuri karhe goma ka yi kwana kanan kana kwana karhe goma sha ɗaya sha biyu karhe ɗaya karhe biyu karhe uku awa biyar kana kwana karhe uku ka tashi amma yanzu ka ga musallar tarawihi ka samu ladar ka sallar tarawihi sannan kuma ka kuma kana kallo ko ka hanka gama kallon nan ka duk ladar ka samu sai tawi kare kare da abuka san jama'a wanda ya kwanta karhe uku ina shi ina tashi karhe uku karhe hudu ko kuma ka bada haka abin da ka so ya kwanta da wuri ka yi arwalla kwanta da wuri don ka samu damar tashi da wuri daga daren ga na yau aka san mutum ya fara ka fara kiyamun laili ka ta da mijinka ya tashi ka tare yaranka masu girma su tashi ku tashi a rayar dare saboda ka ba a san mutum ya kwanta ya kama kwana ga alheri ana rabu waɗanda kwanaki guda goma da kowa gani babu kwanakin su a kai su daraja kuma ga su Allah ya sa rayuka sun kawo gare su ga kada bukasoci masu girma gaba gare ka wallahi tashi kare da ku faɗa ma Allah za a ganin wani wallahi wasu bukatoci ne tun ba cikin ramadan tun bai kare ba za a ga Allah ya fara shirya su Allah ya fara biyan bukatocin nan ku bar kwana kwanan dare tsiya ya kawo ba a kama kwana sai sai ya ta waye saboda ka Allah madaukakin sarki ya zaɓi wannan dare da saukar da ƙur'anin ciki gabaki ɗaya Allah ya saukar da hizo cikin wani daren na laifin qadri kuma shi wani daren an ce ana samun shi mara daren 21 kamar irin daren yau wani za mu shiga yau ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 ana sa ran a dace da wani laifin qadri a cikin kwanaki waɗanda an mara sannan shi wannan daren in ka dace kana ro na bauta Allah ciki ne ko na fila ka raka a biyu Allah zai baka lada kamar mutumin da ya shekara tamanin da uku da watanni da kwanaki yana tsaye babu kwana babu an gaje yana bauta ma Allah jama'a wani na ka iya shekara uku mutane masu 83 ba su da yawa amma yanzu kai saboda dace wanda Allah ya yi ma da wannan daren kana bauta Allah ko na fila ya raka a biyu Allah zai baka ladan mutunan da ya yi shekara tamanin da uku da watanni da kwanaki yana tsaye babu dare babu ranar ya bauta Allah kuma bai kai ka baka kashi shi jama'a ana wasa da garabasa ya kamata ya wasa da ita saboda ka shawar da muka ba mu iyaye mata ku daure a hana ma ido kwana kun san kwana akwai daɗi dare amma wallahi inga alheri barin kwana aka dole sai a nemi alheri jama'a akwai marasa lahiya cikin mu jama'a ko babu akwai masu bukatoci ga wasu nan ba su wanke ɗiyansu ba ga wasu nan suna neman haihuwa ga wasu nan talauci ya yi musu yawa kai ga munan da bukatoci daban-daban daban-daban ga Allah to muna tashi muna muna kama kwana gashi an ce wa laysa akhul hajati man bata na'iman walakin akuha man yabitu ala wajhi ba shine mabukaci ba wanda ya kwana kwana sai ta waye kai wanda a mabukaci na kware ne bukata ta kware shine wanda ka kwana bai kwana ba ina faɗa mu Allah bukata Allah ka gani arziki yayi karamci ga wannan Allah ka bani arziki Allah ka gani ina fama da rashin lafiya Allah ka warkar da ni Allah haga mijina ya barkace min Allah ka shiga min da shi Allah haka ina neman miji Allah ka zaɓa min na ƙwarai ka bani Allah ka gani banda lahiya Allah ka bani lahiya Allah uwaye na sura su kai musu gafara bukatoci ga sunan daban-daban daban a faɗa ma Allah Allah yana jin su kuma Allah zai biya su to dama ta wadda akwai mata kusa ci umarni wannan dama kar mutum ya ce ya kama kwana ɗai har a ce a suɗe bai samu komi ba ana son mutum ya kama jiki ne ya samu nashi rabo wallahi jama'a na gaya muku wallahi wani daren na in ya dace da shi ya samu rabo mai gwabi kana gan sallah na wucewa ɗin sai ga abubuwa suna buɗewa ko ina wani wallahi arziki ne an ka raba mai haya mutu bai cinye shi saboda ka bukatoci suna da girma kuma kun san an gaya muku cewa in ana rabon abu kana zamne ahidin kunyar ka ahe ganin mutuncin ga ka zamne kana nan kana roƙo Allah abin gashi ana rabo ne jama'a shi yana zama yadda wanda akwai yana kwana ana rabo kenan wanda akwai yana kwana shi is not serious shi ba da gaske kai ba amma wanda ko da aka tora mun azumin yana zamne yana roƙo Allah Allah ka raba da ni kuma Allah in za ka raba ka bar rabo mai yawa Allah ka bar mai isata kana ta roƙo Allah su kuma laiku suna suna rabo wani a bashi arziki ya sai mota wani ya sai makka wani ya gina gida wani ya yi aure haka nan aka so mutum yana zamne yana ta faɗa ma Allah bukatoci daban-daban zama ina fatan mun gane magana saboda haka ina ba mu shawara ya ku yayi mata ku riba ta goma ba zama azumi ya zo ƙarshe fa in kuna ganin ana magana ranar wacce ka sun gare shi na aka magana yi in ko gama in ya maka rana wace don da malam ya dawo maganar yin karatun na za a yi da malam gero ya dawo yin karatun na za a yi kenan mutum ya kama jiki ne azumi ya zo ƙarshe da yarda Allah duk zahin da aka magana masu ma'aluhar zahi ana ta jiko da kankara to wanda ya yi, wanda bai ba kuma azumi ta yazi ya riga ya fi. Allah ka tausaya mana Allah ka babu ikon cin wannan daraja wannan daren Allah ka samu dace da shi ya ubangiji wannan shi ne dan jan hankali na kaɗan zuwa gani da kuma sauran al'umma baki daya yanzu kan zamu ce karatu malam in baka manta ba jiya Allah ya samu kwana aya ta 100 cikin sotun nisa'i yau zamu tashi aya ta 101 in Allah ya su malam bismillah وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza darabtum fil ardi idan kuka yi tahiya cikin ƙasa kun yi tahiya kasuwanci ne ka yi tahiya zuwa ganin gida ne ka yi tahiya zuwa ganin mara lahiya ne tahiya mai nisa sai Allah ta'ala ya ce falaisa alaikum junahun babu lahi akan ku an taqasubu min salat ku yi kasarun sallah ku yi kasarun sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kuna jin tsoron kafin su fitne ku Allah ta'ala ya ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafai sun kasance makiya masu adawa bayyana ga gare ku kafai suna adawa da ku malamai suka ce da aka ce in kun tsoro wannan saboda abin da ke faruwa zamanin sahabbai ne in kaga sun yi tafiya za a yi tafiya zuwa yaƙi za a yi tafiya ana cikin ɗarɗar amma mu yanzu ba mu da wannan duk tsoro gaba ɗai kenan hukuncin sallar ƙasar yana nan in ki ta ya zuwa sokoto ke samu dama in azur ta kama ki tsaya ke ta a biyu na yi niyyar sallar azur ƙasaru Allahu akbar ka buga raka a biyu ka sallame ka tashi in la'asar ta yi shi ma na yi niyyar la'asar ƙasaru farilla Allahu akbar shi ma ka buga raka a biyu duk ta yadda ta kai kilomita saba'in da biyar ane mata kasaru inda an kira ka matafiyi to kana kasaru da yawa daga cikin masa wai ga mutum ya taya har sakku to bai kasaru in an tambaye shi mi halan ba shi kasar ci a ban ɗauko da gida ba har cikin jikan aka ɗauko kasar wala kasar ba ɗauko cikin jikka ba a'a kana yin tahiya da niyyar za kana sakkwato ko kan wani ka kai sallah ta kama ka tsaka kasaru raka'a hudu kamar shi su biyu kenan salon da aka wa kasar saloli ne guda uku a zuhur ana mata kasar la'asar ana mata kasar isha'i ana mata kasar su ina aka wa kasar guda uku saboda ka musulunci ya mutum sauƙi saboda irin wahalar tahiya manzan Allah ya ce a safar qid'atun min al-azabi tahiya wani yanki yana na azaba saboda mutum ya bar gida kana kafa kafa da kuɗinka kana jin tsoron ka a cuce ka kana jin tsoron kidnappers kana jin tsoron wane ne kenan kana jin tsoron azaba wani ma in yake har da abinci bijin daɗin shi to cikin mota kana buɗe bai kana ta abinci wani ma kunya yake sannan abincin sai na zaka sai kila ka sai wanda bai dadi to duk wanda yana daga cikin azabar da an ka ce cikin ta ya akwai ta saboda ka idan ta ya ta kawo mutum daga nan zuwa kan giwa daga nan zuwa jega daga nan zuwa sokoto duk mutum na ƙasar sallah mai raka a hudu a mai shata a biyu hada gama salloli ana yi ke wasu malamar sun ce inda ana kiranka yi daga nan ko birnin ke baka ce kana kasar inda kai matafiyi ne saboda ka Allah ya yi rangwame ga musulmi su yi kasarun sallah jama'a ina fata sun gane magana masu zuwa sokoto ba su kasaru ba ku da dalili Allah ya yi muku rangwame ba ku ɗauki rangwamen ba kuma ga shi manzan Allah ya ce Allah na son idan ya rangwame a doka kuma ku bari in haɗa muku duk wanda ya raka a biyu na ƙasaru ya yi wanda cika lada ku yi tafiya zuwa sokoto wadda ta yi lafiya raka a biyu sai ƙasar raka a biyu ta yi kila rake da ke raka a hudu jama'a ina fata kuna na magana saboda ka yin ƙasar ya yi lada bisa ga cika sallah amma in liman ka bi ya cika ka cika shi ke nan ka samu ladar jam'i amma abinda an kai so ne mutum ya kafaru manzan Allah ya yi tayin kafaru ya yi tayin kafaru ya wato duk inda ya tafi ya yi kafaru sannan ya an ga tayin ma zuwa ta yi nisa har da aji azumi ana yi mutum zina yana sakkwato ya yi ta kama shi iya gan ina ya aji azumi ne in ku ya ɗauka abu ne babu matsala kuma sai ya ɗauka amma shari'a ta yi ma rangwame ka aji azumin in kana iya jama'a ina fata sun gane magana to yana da kyau ku dibi hukunce hukuncen Allah ku bi su shi ya alama cewa ka gane addinin ka duk wata doka Allah ya kawo ta sauki sai ka ɗauke ta to ya Allah ka taimake mu to shine Allah madaukakin sarki yace innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance gare ku makiya masu bayyana adawa duk inda kafiri yake bai son musulmi kai kuma ina gane mutum makiyinka kana kai hasara ka da shi ko ba gaskiya ba shi yasa musulunci yace ba a cin abincin su in ba ta kama dole ba ba a amince musu ba wasu abubuwa saboda dan adawar ka kullun sai kai ga faduwar sai kai ga ka walakanta to ubangiji Allah ya kare mu gaba sai Allah madaukakin sarki yace وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة يأخذوا حفرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم shi wannan sallah ita aka musallar tsoro sallar yaƙi domin lokacin sabai suna zuwa yaƙi idan aka ta yaƙi cikin daji zai yi wa a to a kabar ta sallah gaba ɗaya halli ban saboda gudun kakku ce ku yi ruku'i ko ku yi sujada maƙiyan ku so su kewaye ku sun yi kowar rabo to sai Allah ya karantar da yadda aka sallar tsoro sallar tsawo suna da sifofi daban-daban akwai wanda za a kasa jama'a biyu jama'a guda suna gadi suna tsaro inda makiya su su ko wa'yanga jama'a su ko sai su taho sai su yi sallata da liman sai a raba biyu in waɗanda sun kai rabin sallah sai wa'yancan su taho su ko waɗanda su ida cika su isko sai sallamo sai su taho su ida cika a cika da su liman sai raka'a biyu da wasu sai shi raka'a biyu da saura kowa ya samu jam'i ko kuma ya zan liman ya raka'a guda da wa'ancan ya raka'a guda da waɗanga kowa ya samu sallah to amma bai yiwa a ce da liman da kowa duk a to a tattaru wuri guda a to gaba da ana sallah don gudun kakka harin so su wa mutum wato abin nan su rihe ku su kashe ku jama'a ina fatan gane magana to sai Allah madaukakin sarki yace wa idza kunta fihim ya manzon Allah idan haka kake cikin su kuna kana tare da sahabbanka ana can wurin yaki fa aqamta lahumus sala ka tsere sallah ga Yesu mana na kai iqama sallah ka tsayewa faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak to wasu jama'a su miƙe tare da kai su tashi sallah tare da kai wal ya'khudhu aslihatahu hata suko ɗayan su riƙe makamin su tsaya kan kenan waɗanga da tare da su suna sallah tare da kai su ko in su riƙe makamin suna suna jiran suna suna gadi suna hako sai Allah ya ce fa iza sajadu idan suka yi raka'a guda suka yi sujjada tare da kai to fal yakunu min wara'ikum sai su kasance bayan wal ta'at da'ifatan ukhra sai wata jama'a daban ta zo lam yusallu wa'anda ba su sallah ba sai su zo fal yusallu ma aka sallah tare da kai idan suka yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hibrahum wa asla wa aslihatahum sai su saunarsu da kuma kamayin kenan abinda aka magana anan shine su jama'a na harko da limai ya salla sallah tare da su idan aka yi raka'a guda in ana kasaru sai su tafi cika ma kansu raka'a guda in sun ka cika sai su sallame in sun ka sallame sai su tashi sai su sallama wa'ancan su ce ku ko ku taho ga liman suna jiran ku liman na jiran ku sai ku taho ku iso sallah da liman ya ji kun taho wa'ancan sai ci gaba da sallah raka abu ta rage sai shi ta musu in yayi tare da su shi sai sallame sai kowa ta ci guda guda an yi kasar kenan maka a guda guda in ku raka a bibi na akai sai liman ya raka bi ta jama'a na farko sai su kama kansu sai su sallame sai sa sai inda wa'ancan wa'anda garin su sai ta kuku ku sai ku yi sallah ga liman su jiran sai su taho liman na jiran su yanzu sun shigo bayanai sai su gaba sallah kawai sai ya raka a biyu tare da su in ya gama sai sallame sai sa su cika bakan raka a biyu shi kenan kowa ya samu jami'i wannan ya zafi sallar tsoro sannan akwai sallar da aka yi sahu da za a yi sahu biyu idan aka yi ruku'i sai sahun gaba su ruku'i tare da liman in sun ka ɗago daga ruku'i sai sahun ba su ku fi ruku'i don ka a ce kowa ya ruku'i gaba ɗaya an duka kahirin su suwa musulmi abin nan farmaki to sai sahun gaba in yi ruku'i an ka taso su ma sahun gaba sai su taso sai sahun ba shi ku sai shi ruku'i in yayi ruku'i su ko sun ta sujada su yi sujada sun taso su ko sahun ba sai su isko su amma duk abin da aka yi ba a son kowa gaba ɗaya a duka an kai goshi ƙasa duka ko an yi ruku'i duka gudun kada kare su isko musulmai su yi wasu abin nan su har musu gabaki daya jama'a ina fata kuna fahimta saboda haka ita aka ce musallar tsoro waka yadda liman da mamunai ba a san kowa ya duka gaba ɗai ba a san aiki sujada gaba ɗai sai dai a yi rabi da rabi waɗanda sun kai goshi ƙasa su ko waɗanda suna tsaye in sun ka taso su ko na baya sai su kai su yi sujada hakan na za a yi haka kai an sallame kowa ya samu jami'i gaba ɗai to shi na Allah maɗaukakin sarki yake magana a nan Ya ce yace waddal ladina kafaru wayan suka kafa suna gure law tagfuluna an asali aslihatikum da za ku rabkana daga makamanku kun aje makamanku kun ce kun duka kun kai goshi kasa kuna sallah kun aje makaminku wa amsiatikum da kayayyakin Allah ya ce fayamiluna alaikum mailatan wahida sai su karkato mu karkatowa guda su isko su kashe ku jama'a mutum ya kai goshi ne kasa yana sallah ya san wanda ta yi bayanai ba san wanda ta yi ba kuma ke na ƙwar'ani na kayansa da musulmi hattara ka tafi ki jikinka ga maƙiyinka in ka san mutum maƙiyinka na ko ruwa ya baka baka sha shi za ka yi azumi ya ka in ka san mutum maƙiyinka na yana iya halaka ka kaka shiga gaba yana bayanka kai ya halaka ka in ka san mutum makiyinka na kakkai kwana kada hansari yana kusa gare ka shi na aima ba abu jima ina fatan kun gane magana in ka san mutum makiyinka na bai yana kiya da kai baka saka baka saka mai diyanka ka ce ka basu ka basu gare shi ba a yin hakan saboda ni saboda ya halaka su akwai wata mata makiyar sun ka ba sun ka ba danta guba ya sha yayi ta amai yayi ta amai sai da ko da aka kai shi asibiti aka ce poison ina an an ba yaro guba ya sha mi Allah yi ne to saboda ka Allah yana bayani shi makiyi ba a sake jiki a kwanta a kyale shi wallahi komai iya iyaka shi yasa makiyi sai roƙon Allah shi yasa kullun kana roƙon Allah kullun kana roƙon Allah makina ya sama guba ga abinci ka cika mutu to ubangiji Allah shi muna kariya to shine qur'ani yake cewa waddal ladina kafaru wa'anda aka kafire suna gurin law tadfun da za ku rabkana an aslihatukum daga makamanku wa amtiatukum da kayayyakinku fayamiluna alaikum mailatan wahida su karkato muku karkatuwa guda su halaka sai Allah ta'ala ya ce wala junaha alaikum babu laihi a kanku in ka na dukkan azamin matsarin in kuna da cuta ta ruwan sama an ba ku kashin ruwa Aukuntun kuntum marda ko kuna marasa lahiya ba ku da lahiya ya zan ba ku da lahiya an taba'u asliyakum ku aji makamanku mutum da bai da lahiya ina shi da dokan makami sai ya aji amma duk da haka Allah ya ce wa kudu hidrakum ku riki saunarku kaffa kaffa kakka aje makaminka inda makiyinka zai ɗauka kakka aje makaminka inda makiyinka zai ɗauka don iya ɗauka halaka ka zai dashi sai Allah ta'ala ya ce inna Allah a adalil kafirin a azaban mubina lalle Allah ya wa kafirai tattali tattalin azaba azaba wadda an mai walakanta suwa azaba ta walaƙanta. ubangiji Allah ya kare mu kenan ya uwa musulmi ga aya ta karantar da mu yadda aka sallar tsoro da ke mafi yawan sallar tsoro sallar ce wadda aka wurin yaƙi mata ba su fai zuwa yaƙi ba amma ko da ta kama sun tafi su ma sallar za'i ta da su gawar za'i Allah ya yi bayani cewa jama'a za a kasa jama'a kashi biyu rabi su sun su fake da bindigoginsu ko da makamansu suna jira ka a ce a kwaɗa ma 'yan uwansu in suka yi rabin sallah sai su taho su ko waɗanda da an kai rabi da su sai su kawo kansu sallame sun gama sallar sai su can su sallama wa'yankan sai ga liman tana jiran sai su taho liman na ana jiran suna da liman yari sun to bayanai sai ci gaba sallar sai shi iso rabi sai ya sallame in ya sallame sai su sa ma kansu shi ke kowa ya samu jami wani shi aka wa sallar tsoro amma musulunci bai yadda ba don kuna musulmi kowa a ce ana sallah ana allahu akbar kowa ya duka a shekara da suna sun baibayo bayan ku kuna sallah a to duk aka kashe ku gaba ɗaya musulunci bai da wannan jama'a ina fatan mun gane magana sannan wagga aya ta yi mana bayanin mutum na kafa kafa ga harkar maki ne babu sauki da harkar maki wallahi ubangiji Allah ya kare mana da kiyayya Allah wa daukakin sarki yace fa idza qayyakum salat فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله تعالى يقول فإذا قضيتم الصلاة إذا هو قال صلى هو صلى بصلى to fadhkurullah qiyaman ku yi zikirin Allah kuna tsaye wa kuda kuma ku yi zikirin Allah kuna zamme wa ala junubi ko ku yi zikirin Allah kuna kuna gintirena ko da kana kwance wannan aya ta gwada kenan idan mutum ya gama sallah ba a so ya furanta shi wannan cewa assalamu alaikum fit ya tashi ina azkarar da aka bayan sallah ko guda mutum bai yi ba to ga ayat qur'ani yace fa idza qadaytumus salat in kun tsare sallah fadhkurullaha ku yi zikirin Allah ku ambaci Allah qiyaman kuna tsaye wa qu'udan kuna zamme wa ala zunubikum haka ma akan sasannin ku ku kana tsina asa kai zikirin Allah ko sai idan aka sallame sallah idan mutum ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zalzali wal ikram Allahumma la mani alima a'tit wala muti lima manat wala yanfa'u dhal minka jadd la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad wa law kariha la ilaha illa iyyahu lahu an-ni'matu wa lahu al wa lahu as sai kai ta tayi karanta ayatul kursi karanta qul huwallahu da falaq da nasi haka zaka tayi azkaru bayan sallah ko da kana sauri na in ka gama sallah to ko kana tsaye kana yinsu ko kana tsaye kana yi ina azkaru ɗin babu unhwani mutum ya fara da sallah kawai ɗaya ya tashi ya taya to ina za ka je ka sauri sallah gada ka ƙare ana so yanzu kayi wani aikin da Allah na so ya ji bukatar ka sai ya biya maka to kana assalamu alaikum ɗaya ka tashi akwai wasu mata ko da suka tashi zuwa sallah ana ta an kunna kallo kuma kallon ba tsayawa zai yi ba ana shaf shaf shaf ana assalamu alaikum ana tashi fit an tashi an sheka a yanzu ya yi kusan karewa a yi kusan kai tsarshi wani ko bai sa abin zai faɗi wani azkaru ba wallahi azkarun bayan sallah suna da muhimmanci suna da ƙanyi ƙwarai da gaske akwai tasbihin da aka ce mutum ya yi 33 subhanallah subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 kun gane subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 sai ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dai kenan manzon Allah yace duk wanda ya waɗanda tasbihi haka Allah ya goge mai zunubi ne ko da ya yawan kuman kogi ko zunubi ne ya yawan teku ya yawan ruwan gulbi Allah ya yafe shi zama akwai alheri ko babu to ina masu gaugawa kana san kana sauri kama zubar ta shiga saboda ka abubuwan duniya na ɗaukar hankalin mutane to abinda Allah madaukakin sarki yace fa idza qaraytumus salata idan ku tsare sallah fadhkurullaha qiyaman ku ambaci Allah ku zikirin Allah tsaye wa qu'udan kuma da zaune wa ala dunubikum haka ma akan sasannin ku jama'a ina fatan ku yanci wannan bayan wannan ana son mutum ko kwanci zai yi kwana za a kwanta kai kwana ana son a kawo subhanallahi 33 walhamdulillah 33 talatin da uku haka na aka san mutum ya yi su in zai kwanci kwana kayan kwana ya dauke ka samu abin da yi amma sai ga wani ko da yake zuwa kwanci kwana kwana ya dame shi sosai bai yi arwalla ba bai yi zikirin kwana ba bai yi komi ba kawai ko da aka cewa kwabu kwana ya dauke shi komi bai samu ya yi ba sai miyagun mahalkai shi ke nan mutum ya kawo miyagun mahalkai mutum ya yi mafalkin gahi nan ambaliyar ruwa ta kwashe shi mutuwa zai yi sai ga mutum ya yi mafalkin ya faɗa rijiya sai ya yi mafalkin gasa ne mai ƙahoyin ta biyo shi ana mafalkin matizai ana mafalkin kunamu sai mafalkai to ba kai arwalla ba ba kai arwalla ba ba kai zikirin kwanci ba ba kai komi ba me yasa baka miyagun mafalkai wasu ma sai da aka gama kallace kallacen kallaci banza kallaci yuhi shi ka sa mutane suna miyagun mulkai to saboda ka ana zikirin Allah hakkance ka riƙe ta zuwa kana nan kayan kwana ya fashe kana na kana ta yi har ya ɗauke kana yi akwai wasu matasa ba su kwana sai an sa waƙoƙi ga kunne sai an sa iyakis an liƙe kunnuwa an sa iyakis an liƙe kunnuwa sannan kwana ka ɗaukar su sai an sa waƙa ɗari uku kayan sa ta waye saboda ka matashi yana nan waƙoƙi in waga ta shiga waga ta hita waga ta shiga waga ta hita sannan kuma haka ɗauka ta saboda Allah ya ruwan wanga mika hana yi mugun kai ko ƴan mata akwai wasu da ba su kwa sai an sa iyakin kunne a sauraro ga waƙa ta wuce a sauraro sai an sauraro waƙa wajen ɗari da wani abu kayan kwana ya kwashe mutum miyan wani wa ga rayuwa ba ka sa kunnen kunninka sa ƙwa'ani mana ka sa qur'ani kunnen ka dinga saurara kwana da yau kana nan kayan kwana kana tasbih ka subhanallahi subhanallahi sai ka yi da yawa manzon Allah ya ce duk wanda yake subhanallahi sai Allah ya dasa ne icce cikin azan cikin gida ne na aljanna icce wannan zai ci ƴaƴan wannan icce ga kasin kiyama subhanallahi guda in ka hudi in ka ce walhamdulillah sai an dasa ma wannan iccen za ka isko ya cikin gidanka na aljanna ga tashin kiyama jama'a akwai alheri ko babu to bale ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah abin da aka so bakin ka zan danye ga ambaton Allah ko yoshi amma sai ga bakunan mutane sun saba da bace-bace sun saba da zage-zage zikirin Allah da cikin bakin su sai ga mutum ko sun tube yi bai ita subhanallah sai ce wayo duk ba suna aka so ba abin da aka so shine bakinka ya zan ambaton Allah shi yasa ko mutuwa za ka yi ambaton Allah da zuwa ga bakinka an ce akwai wani saboda ya iya abin nan waka indiya waka indiya da zai mutuwa ita waka indiya ya kama ya mutu saboda mi saboda ya iya waka inda ya ce ne kullu ita biya bakin shi ga mutuwa ta taho ya kama waka indiya Miya an hwani ga rayuwa kai musulmi waƙoƙi abinda in za a tsare ka miya na ka hudi ba ka sani ba inda za a tambaye ka waƙar da indiyawa ka yi fassara muna kalma guda ba ka yi fassara don ba ka sa abin na ka hudi ba kila ma an zage ubangijinka an zagi annabinka an zagi musuluncinka kai ku zai yana eh, kana kana kidin kai to ya ku bayin Allah zikirin Allah ana son mutum ya kai koyo shi in za a hito gida a yi zikirin Allah in za a shiga gida a yi zikirin Allah in za a aje abu a yi zikirin Allah in za a shiga ban daki a yi zikirin Allah in za a kwanci kwana a yi zikirin Allah in za a cin abinci a yi zikirin Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النار وكان بالمؤمنين رحيما الله ودوكاكين سركي يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ku masu imani ku zikirin Allah zikiri mai yawa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kaseera ya ku masu imani ku zikirin Allah zikiri mai yawa wasabbihu kuma kuyi tasbihi ga Allah bukuratan wa abinda aka so to saboda haka muna kira ga jama'a su barin sallah suna tashi ko su tashi su ana zikiri sosai biyu da haka gaugawa sai aka zikirin Allah akwai fa'ida kwarai da gaske to Allah ya ba mu ikon yi shi ne su gane wata ala ya ce fa'ida da to idan kuka samu natsuwa hankalinku ya kwanta fa aqimu salatu tsaye sallah inna salata lalle sallah karat alal mu'min ta kasance akan mu'minai kitaban wajibi mawquta mai lokaci sallah ta kasance wajibi mai lokaci kowa ya dauka yin sallah wajibi ce kuma ya dauka sallah tana da lokacinta ba a son mutum yayi sallah lokaci bai ba ba a son mutum yayi sallah lokaci ya hita shi yasa irin sallar da aka yi yanzu ta isha da tarawih wallahi wasu masallatai suna yi lokaci bai ba ko ba a yi bayan sallar isha ta kai kanyar takwas da minti biyar ko wuce haka amma za da tun bakwai da minti arba'in da biyar sun hana su kira sallar sallar isha wai a yi sauri a sallayen mutane wanda ya salla lokaci bai yi ba babu sallar ta yi ku waɗa ba kowa ga magana yanzu mutum kan mutu ya yi azuhar yanzu ga ta yi duk wanda ya sallar azuhar yanzu ba ta yi ba saboda lokacin da bai yi ba ka zalika mutum in yi sallar isha'i a takwas da minti biyar ba ta yi ba dole sai lokaci ya yi wasu masallafin sun ɗaya a salamu gayu dai sai ga an cika godabi an cika titi an cika hanyoyi ko ina saboda shaf shaf shaf yanzu na ana yi asalami kowa ya wata to biya an wani an yi abu lokaci ne bai ba aikin banza na an kai zuba ina fatan gane magana to Allah madaukakin sarki yace sallah ta kasance wajibi ko mai lokaci akwai lokacin da Allah ya sa mata sallah Azur na da lokaci la'asar na da lokaci magriba isha'i subahin saboda lokacin sallah da mahimmancinta manzon Allah da ya ce sama fada ubangiji an sallah ya dawo cikin dare ya ce fada ubangiji Allah ya bayan sallah sallah hamsin an ka shi manzon Allah yana murna an bayan sallah hamsin sai ya dawo yana kan hanyar dawowa sai ya gamu da annabi Musa sai annabi Musa ya ce da mi Allah ya umarce ka ubangiji ka umarce ka ya ce Allah ya bani sallah hamsin sai ce hamsin ya ce i eh. sai ce al'umma ka ba su sallah hamsin ga yi saboda ni na yi jami'in jaka da bani isra'ila sallah biyu ta an ka ba su amma sai ne ka takkada su amma al'umma ka na sani ba su sallah hamsin sai to ya za a yi roƙi Allah ya rage ba sai to shi nan manzan Allah ya koma wurin Allah sai Allah ya rage ya biyar suna kuma arba'in da biyar ya dawo annabi Musa ya ce wallahi ka roƙi Allah ya rage maka ba ku yi sallah arba'in da biyar manzo Allah ya sake komawa an ka rage mai biyar an ka bar sallah arba'in kai haka duk ya dawo annabi Musa ce kuma a rage ma kai sai suna koma sallah biyar sun ka rage biyar din annabi Musa ya sake cewa ka roki Allah ya rage ma ba ku iya sallah biyar gare ni sai shi to wallahi na roka an rage min na roka na ji kunya ban iya kuma yanzu da sun da ce wurin Allah sai Allah ya rage min yanzu kan biyar din ga wallahi bai iya komawa kawai da mai hankali mu taimaki zuwa ta to shi na sai aka ce ma annabi muhammad sallama yadda an kira shi aka ce ku te ku yi sallah biyar amma duk wanda ya yi su cikin lokacinsu yadda aka yi su an ba shi ladar sallah hamsin sau daga nan muka yanzu ga duk wanda ya sallah kakka ta kwarai sai an ba ka ladar sallah goma jama'a ya fata mun gane magana to da manzan Allah ya dawo gida da daddare da su bayan ba a yi su bayan ba a zuru an ka fara lokacin azur na yi sai ga mala'ika ya taho mala'ika sai ce to ya muhammad allah ya aiko ne in gwada mai za a yi sallah sai manzon allah sun mai bi bayan mala'ika jibril su kuma mutane suka yi bayan annabi aka yi sallah azur bayan an ƙara sai ce wannan ita sallah azur ga sunanta kuma wanga shi a lokacin ta kuma ga taraka a hudu ta sai da aka gwada mai da aka aka gwada mai lokacinsu la'asar sai mala'ika ya sake dawowa ya gwada mai da aka ga la'asar ga lokacinta ga sunanta ga rakoyinta magariba sai ko mala'ika ya sake dawowa kai sai da aka kai hasu bahir mala'ika na gwada wannan ka a samu kuskure to amma sai ga mutane suna sallah lokaci bai ba jama'a sallah girman ta ya wuce a yi lokacin da bai ba gaskiya ko ba gaskiya ba kwata da hankali Allah ka ba mu ikon ganewa to shine Allah madaukakin sarki yace fa idza dama anantum fa aqimus sala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sai Allah ta'ala yace wala tahinu wala tahinu fi bitigha'il qawm إن تكونوا تعلمون فإنهم تعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما يقوى مسلمي زامن أكون وانا آية akwai takaitaccen bayanin da ya kamata a ja hankalin uwaye mata game da karatun mata musamman 'yan mata masu karatun boko wato akwai ƙalubale gare mu musamman mu 'yan arewa mafi yawanci sai ka ga karatukan da yara ka yi 'yan mata misali za ga mafi yawanci kamar karatun babu shi misali an yi ba a yi ba farkon karatu na yi mana bayani na nace so da yawa aka zuwa asibiti ka nemi likita mace wadda aka da wanda ka iya zuwa lura mata so kusa cire zamfara babu kuma 'yan matan gari suna karatu in ka ce nisa ko za a ga sunan da yawa sun taso amma kayan a ce kwabo duk yi musu aure kuma auren da ya hana su karatun gaba ɗaya sai ka ga an ta yi ga inda aka son a samu mace sai zan babu mace su maza'ina na gaya mana cewa wata rana yi mata ta asibiti likita ya diba ta sai ce in ta sai na hita na kuma can ina waje ina ta babu shi ya zai ce in ta hankali na sai bai ba ne ga dai tunda an kawo tabbatar lahi ai bazan bari in bari sai abin zai yi amma tsakanin da Allah raina bai min daɗi ba sai bayan an gama abin da aka yi ya gama duba ta sai shi so in shigo sai shigo aka rubuta magunguna da sai abubuwan da aka yi sai sake dawo wannan abin da muka magana ya shekara goma amma abin sai na ji ban daɗi ne ba saboda namijin yanzu ko kuma ta ina za a ce mace ta riba kike rahoto na kawo wani bi zuwa awon ciki da hoton da aka yi sai ga wasu hankalin su ba su jin kwanciya hankali a cikin labin na da riba da irin inda za a tabawa ga jikinka da irin za a tabawa a cikin namijina da za a ce bata da hankalinka ka yi kwanci sannan bayan haka akwai wasu ɓangarori da yawa waɗanda babu mata cikinsu maza ɗaya na kuma akwai bukatar ya za a kuma maza cikinsu akwai abubuwa da yawa waɗanda suke karatun mace da muhimmanci ciki amma kuma saboda wani bi yanayin rayuwa irin tamu sai da ba a bar mace ta yi karatu wasu lokacin huta su 'yan matan sai ga sai su ɓata rayukansu suna 'yan ƙanana ko da suka kai lokacin ya kamata su gama su da su ba su gama ba a yi musu aure saboda uba ya ga ta kama wata hanya wadda ba ta da kyau sun kasa tsaye da hankalinsu su yi abin da an ka sa su hannan ba ku labarin wata wani nemanta da ya to nemanta aure cikin dare an ka ɗaura aura saboda ya to ya ganta ba ya kamata ya su tare ba da daddare ya kira wakwata aka tuwa ka ɗaura musu aure da dare saboda saboda abin da ya gani bai yi daɗi ba to shi ka sa su 'yan matan wani lokaci irin a ganku mu'amalarku da yanayinku sai ce ka wagga inda barta kuma shekara uku akwai matsala ko inda bari ta gama sirri su akwai matsala kara ke ke kawo da illa ga abin nan ga rayuwa abin da aka so shine mata su mai da hankalinsu don su ko uwaye su ba mata dama su yi karatun nan har su gaba secondary school har yanzu su yi wani kafin zai amfani al'umma aure bai hana karatu jama'a ina fatan mun gane magana akwai wata mata ta yi wani karatu tana cikin karatun ta ne ba su yaba ban ta yi mata aure tana UG2 shekara ta biyu da an ka tuwo ita ta yi ta ɗaya daga duk jami'a gaba sai da aka ba ta kyauta eh overall wurin godiya ta ce ta gode ma babanta kuma ta gode da mijinta baban sai mata aure tun tana aji biyu jami'a sannan shi ko mijinta bai hana ta karatu ba ta yi karatu mai fa'ida kuma shi jarabawa yadda aka so to shi yasa aka so a kira uwaye mata su bibi mahimmancin barin yara su karatu idan karatu ya samu ga ɗiyamar ba tunanin wani fasikanci ko na abu gefe abin sa shi za su samu yanzu ku ba ku gani akwai lokacin da an kai neman ina wadda za ta iya kokarin ta yi karatu za a ɗauki nauyin karatun da har ta ƙari za ta karanto abin da ya shayi gynecology gynecology ne abin da shayi lalurar ɗiyamar likitanci na ɓangaren ɗiyamar amma an yi ta yi kuwa a samu ba a samu duk ina 'yan matan suke duk ina 'yan yaran da suke masu koyon su su waye na kaga abu akwai Abin abinda aka so mutum shi ya kace jihadi in kaga ana bukata abu sai ka ce yaya zai abu na in samo shi in wa al'umma ta aiki yanzu ka ce asibitin argungu za ka iske ba ka samun likita ta ƙwayar ko an samu sai dai a ce a ɗauko wasu daga nesa wasu ma'in wasu na ba ɗaukowa duk da tunanin mu yake shi yasa aka gani akwai jihohin arewa guda biyar ko fiye da haka nan waɗanda su an yi fama da wannan matsa cikin su mu ce muna cire ta cikin su wanda za ka ga 'yan mata kamar dai musu shiga suna muhimmanci. saboda muna kira ga uwaye mata da har su 'yan matan kansu su dibi yanayin da al'umma take da bukata da su bangaren karatun ba ba kawai bane illa sannan aka yi mutu ya sadaukar da kai lalaci a ba shi baya ba shi ɗan gaban ki ba abin da aka son ki shi da aka son ki ai mun ga uwaye suna kashe maɗiyan kuɗi ne uba wani uba yana ya kashe miki kuɗi ko nawa amma saboda lalaci akwai wanda ya ce kai ma ɗaya ta birsin a jami'a ran da ya ce ran ne ya dawo da ita saboda ya iska tashi ga wata rayuwa daban wadda ba rayuwar ƙwareta ba sai bai shi bai sai wa garawa ba mai dawo ta gida ya mata aure kaga laifin na nake uwayen suna son matan su yan matan su yi karatu amma matsalar su yan matan kansu ya kasa ba su mina da aka san su yi ai shi mutum in ya mai da kai ne mutum na kwarai ya mai da hankali ne wallahi ko ina ana bari ya ta yi karatu kwanan baya wani ya biya mata ya kai kafin sudan sai kafin likitanci a sudan ya biya mata kuɗi masu nauyi kusan miliyan biyar sai ta karatu har sudan to kaga in ka diba za ka ga wannan uwaye suna ƙoƙarinsu wani bi 'yan matan na abbas mai da hankali yanzu wanda aka kashe miliyan biyar in ya in yi yawon banza bai sa kai hasara ba ku kalla ku gani wayan sun karatu na ci abin ko nan wayan suka not asibi suna ritaya amma wayan za su taso ba su da yawa kuma ko su taso su kware ga aikin ba su mai da hankalinsu ba abin da an koya musu ba saboda kuma muna ba ya shawara su yan mata su kama jikinsu ai karatu a ƙare karatu bai hada aure mun je watan wata principal wani loko wani wata walima da yaya ɗalibai ta ce tana aji kaza an kai mata aure kuma auren da aka yi mata bai hana mata karatu ba min ta bai hana mata ba ita ko saboda wani abin da ka sa miji ya hana karatu lalaci in ya ga lalaci to da ka bari mata ka lalace ai ba maka hana mata inda za ka ga wasu ƴan mata suna karatu university da aurenta amma suka koma kuma ba ta da aure tana hulɗa da ƴan maza iri daban-daban kuma da aurenta to me ka sa miji ya hana dole ya hana amma in ya gane kana da kamun kai ka san mutuncin kanka kana son ka yi karatu za ka unhwani al'umma sai a bari ka ce ka yi sai musulunci ya karu da kai amma ka ce kana shiri da cikin jami'a saboda ka ana ba da shawara mata sai kwaye su gama secondary school in sa gama secondary school sai kwaye su kara ga wasu yi karatu mai unhwani wani bi amma al'umma wannan yana da mahimmanci kware da gaske wanda kuma aka fahimci cewa wadda aure za a yi mata in ba a mata aure za a lalacewa sai a mata aure daga nan sai ana mijinta ya bari ta karatu in ya bari ta wani To amma wallahi ku ɗauki ilimi da mahimmanci da shi na aka ci gaba yanzu ku diba saudiya kwanan baya har da mata askarawa akwai da hijabai da kakinsu na na askarawa masu kula da harin makka da madina mata na amma suna da tuwahinsu na askarawa na tsaro ga hijabi ga ta abin ga hijabi ga tuwahin isassu na cewa waɗanda da kagarsu jami'an tsaro ne saudiya saboda mai so da an gano ko cikin mata akwai 'yan ta'adda masu zuwa makka kenan 'yan mata 'yan uwan suka iya gano su jama'a ina fata mun gane magana saboda kowane bangare ana bukatar mata ciki illa iyaka sai in su matan ba su gane ni aka son su yi ba amma yi gani nake duk uban da ya bari ya kashe mata kuɗi ya kamata kama da kinta ba gaskiya ba kullum muna wa'azi ba mu da mata likitoci ba mu da amma har yanzu ba a samu wata da kakura ta ce wallahi ni ku fi na karatu har yanzu ba a samu wasu sai a kwakwalwarsu ba ta ba su Hankali suna cin wasu wasu abubuwa harkar soyayya harkar kallace-kallace ba shi ya cika kansu da yawa wannan ne kama tunatarwa ce kawai muna fatar ubangiji Allah ya samu gani Allah ka shigar da muka azamu ga abin da daidai an hito da wani shiri na a bar yayin a kai karatu shi an suma kiss girls in school a bar mata su yi karatu saboda saboda an fahimci nan ba a bari mata su yi karatu to tunda ba abin karatu me yasa ba ku mai da kanku abun kwarai har da yadda ana iya barin ki karatu na ko'ina sai ga an to jarabawa ba su koyi ba cikin subject tara ta ci guda ɗaya ko biyu sannan biyu ɗin gama wani fas na gare shi amma abin da aka so mutum ya mai da hankali ne ci abun kwarai in ya ci abun kwarai alamar cewa wanga yana iya zuwa karatu akwai barazanar 'yan maza a makarantun ne sai ranke bai cikin ninki 'yan maza su sa yake na ƙwarai yadda namiji iya ganke wala kai gabar ya bali haya ne mai ki fasikanci ubangiji Allah ya ba mu ikon gane Allah ya samu dace kuma anan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai kuma idan gobe idan Allah ba daukakin sarki ya hada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma để đâu là da nan bai kai dawo da nan bai kai